nous sommes un département où, évidemment, Muna cikin gundumar da tafiyar cin rani ake yin ta sosai. Ni ina tsammanin abu ne mai kyau ga al'ummar domin suna cin ribarsa. Idan kuka zagaya cikin ƙauyukan ga za ku ga gine-gine da 'yan ranin suka yi a garuruwansu. Kuma hakika in kun gani za ku ci e eh, tafiya cin rani na kawo amfano a cikin wannan karkara. A nau gani maimakon bayan ayyukan damana a zamna zaman kashe wando tsawon watanni bakwai ko fiye da haka ina ganin baya ba da wani amfani gara a je cin ranin amma kuma da zaran damana ta ba da alamu to sai a komo gida a tallafawa 'yan uwa da dangi hakikan kuma suna yin hakan a ganin ku zuwa cin ranin ba zai iya kawo cikas ba a wani lokaci eh na yarda ana iya fuskantar matsala game da hakan lokacin da muke samun tattaunawa dai da matasan kamar albarkacin shagulgulan naɗa sarauta ko shagulgula dai muna jan hankalin matasan bisa ga wasu tabi'o'i masu kawo cikas akan tafiyar cin rani kamar shan kwaya muna jan hankalin su da su kiyaye su guje ma wa'annan tabi'o'in ba laihi bane a je fiɗa amma a yi hattara kar a kimanci duk abin da aka gani a can ba tabi'a ba ce da za su iya rataya ma kansu su rike mutuncinsu al'adarsu su komo gida cikin tsanaki da cikakkar lafiya yadda za su iya mai gurbin tsohi da suka baro.